da ke anan sabo unguwa arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin kun watan ramadan yau litinin sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da arba'in da hudu bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina jiya mun tsaya aya ta talatin da biyar yau za mu tashi aya ta talatin da wa ma kana lil mu'minin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيار من أمرهم ومن da na bana bai yi gudu ba sosai da muka saba yi saboda ne saboda suratul ahzab ce akwai hukunce hukunce da yawa da muke so a mai da hankali a kai don shi muka yawan karantawa daga littafai ba mu yawan yi da kai ba sai mu karanto daga littafi mu karanto daga malam wani domin duk matsalolin matsaloli ne hassasa wasu matsaloli ne masu kaifi sosai waɗanda ya kamata a kula a san menene ke hakikin magana a ciki bayan mun gama waccan ayi ta yi magana game da siffofin musulmi da maza da mata da mulminai maza da mata har zuwa goma wadda take nuna daidaito tsakanin maza da mata a abin da ya shafi a lamura na takalifi na ibada da kuma lamura na sakamako cewa dukkanin su gaban Allah daidai suke kowa ya yi aiki zai samu sakamako bayan mun yi haka sai mu wannan ayat ta gaba yanzu za ta yi muna magana game da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwar shi Allah ya ce wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin ban taba yiwuwa ba bai kamata ba ga mumini namiji da mumina mace idan qaballahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzon shi suka yanke al'amari an mulki ya khiyaratu min amrihi yanzu suna da wani zaɗi daga al'amarin Allah da manzo ne ga abinda Allah ya yanke da manzo su kuma suna da wani zaɗi. wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi haƙiƙa ya bata bata ne. don haka wannan ayar sai ta sauko asali akwai malaman tafsiri suna faɗin dalilin saukar wannan ayar an wata hadisai game da ita dukkaninsu ba su inganta ba amma a irin asbabun nuzul wasu malamai suna ganin an haɗa hadisan suna iya bada ma'ana abinda ya auku shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya je neman auren zainab bintu jahash wadda yake ya umaima uh, binci abi talib ce ya uwar shi ce ba ƙuraisha ce kakansu ɗaya amma ita ta gefen mahaifiyarta da mahaifiyarta da mahaifi ne babansu ɗaya sai da je neman ta ta kai kamarin kai ne yan nema ma sai suka yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin kirki ne wanda ya same shi yayi sa'a ba hashime ne ba ƙwarai ne mutumin kirki ne irin wanda kowa ke son hada jini da shi ne sai suka aza shi ya je nema sai suka suka ce sun bashi sai daga baya suka je na neman ma'antaccen bawa ne ne zai bi harika sai suka ce ha ba su yadda ba bayan annabi ya riga ya nema suka ce ha su ba za su auren ma zai ba sai Allah saukar da wannan aya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin ba zai yi ga baban zainab bin jahash ba shine mu'mini wala mu'minatin ko mahaifiyar zainab bin jahash ba zai yi gare su ba idan qaba Allahu wa rasuluhu amra idan Allah da manzon shi suka yanke al'amari an ga an yanke annabi ya neman mazaidu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim idan su suna da zaɓi a kowanne suke son su baiwa ban ci ga wanda annabi ya zaɓan ma wa man ya'si wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi faƙar balla balalan mubina hakika ya ɓace ɓacewa bayyananna kun ga akan su akan in wannan aka in ya inganta kuma ina gaya muku bai inganta ba amma malaman tasiri suna ganin an haɗa hanyoyi ne suna ba da ma'ana mai kyawo tunda an ruwato daga tabi'ai da yawa suna fassara wa da wannan to in ya inganta shi ne sanadin sauka ayar amma kuma hukuncin ce yana nan ga kowa da kowa imam ibn kathirin rahmatullahi alaihi yace فهذه الآية عامة في جميع الأمور wannan aya ta gani dukkanin lamarra kowane irin lamari Wazalika zalika annahu idza hasama Allah wa rasuluhu bi wannan yana kasancewa ne idan Allah da manzo ne suka hukunci ga wani abu falaysa li ahadin falaysa li ahadin mukhalafatuhu bi halatta ga kowane ɗaya daga cikin mutane ya saba ma wannan ba wala ikhtiyara li ahadin hauna a irin wannan wurin babu zaɓi ga kowa baka da zaɓin Allah da manzolin su yanke hukunci wala ra'aya wala qaula babu ra'ayin wani babu zancin wani kama qala ta'ala kamar da Allah yace fala rabbika la yu'minuna hatta yu'minu bima shajara bainahum يؤمنون

فليحذر الذين الذين يخالفون عن امره wannan ayoyin suna tsaye da ma'anar wannan ayar cewa ba zai yi faga mumini da mumina ba idan Allah da manzon suka yanke hukunci ya kasance suna da zafi daga hukuncinsu Allah ya ce manya asillaha wa rasulahu duk wanda ya sa wa Allah da manzo ne faqad balla balalan mubina hakika ya bace bacewa bayyanan bacewa Allah ya ce fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi wanda ke saba mu'minin annabi su shiga taitayen su an tusibahum fitnatun kada fitina ta same su aw yusibahum azabun alim wata azaba mai radadi ta same su duk lokacin da aka ce Allah ya yanke hukunci kaza annabi ya yanke hukunci kaza bai kamata a samu wani mumini ko wata mumina yana da wani zaɓi akan haka ba don haka idan Allah ya yanke cewa in an rasu namiji in mutum ya baki haɗa ɗa namiji yana da kaso biyu ya mace tana da kaso ɗaya kan bai kamata a same ka in kana mumini ba cikin zuciyarka ya gina akwai wani ɗarɗarɗar game da wannan ko alama babu duk wani abu da za a ce Allah ya ce annabi ya ce kawai ka yadda ka saki shi ne daidai ai kai ba san komai ba Allah ya sani wa ma utitum min al-ilmi illa qalila duk duniya tara kowa da kowa na farko da na ƙarshe mutane da aljannu ba a ba su komai na ilmi ba sai ɗan kaɗan cikin wannan ilimin ne kake gane bakinka in ka ɗauko abinci kake gane inda yake maka ciwo in an tashi da tasiri kake gane gidanku da gidanku kake gane wajen aiki da gona duk cikin ƙanin ne to shi kuma wanda yanke hukuncin al'alimul hakim ne mai tsananin ilimi mai tsananin hikima ne Allah ba a ce mai al'alimu, shi ne malami wanda yake da ilimi ya'a, ne Allah mai tsananin sani wanda babu abin da ke fukuwa gare shi, kuma shi ba al'alimu ɗaya ne al'alimu hakim mai tsananin ilmi da hikima duk hukuncin da ya yanki akwai hikima ciki amma zai yi da kai da ni ilmin mu da basirin mu bata dai mu gano wannan hikima ba tun da Allah ya ce a raba in mutum ya rasu a ba namiji cikin ƴaƴa ne kaso biyu a ba mace kaso ɗaya to akwai hikima ko mun gano ta ko ba mu gano ta ba cikin mu akwai da yawa wanda sun fahimci da sun gane ta namiji shi ka takalin abinci shi ka zuwa neman mace shi aka ta tsaya a gida sama ba wannan ɗaya ce hikima ba ita ce hikimar da kawunan mu suka iya kawowa domin ba mu da ilimi ba mu da basira ba mu da hikimar da kake iya gane hikimar Allah cikin abu in yayi sai mun gane komai da komai a'a shi da wasu hikimomi da mu ba mu kai ba kwakwalwar mu ba ta ɗaukar mu gane waɗannan hikimomin ni an namu musallama mu ce haka Allah ya ce haka annabi ya ce haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke da annabi sallallahu alaihi wasallam su kawai jiran suka yayi su yi ba su jiran sai sun gane don ni ko me hikima ko su a ganin su ko su a fahimtar su kamar da yake yanzu masu a ganin mu sun yawa masu a fahimtar mu sun yawa ake musu ga abin da Allah ya yanke ga hukuncin Allah ga zaɓin Allah sai su to amma in an diba dole ne da za a diba <laughs> kuna da kai maka ko sai da za ka diba banda wanda ya yi da shi Inda wannan ido Allah ya yi maka to shi yace ai kaza ya kamata ka girmama idon kaka zalunce su a ji lahira sai Allah shi yace mu jiba ka kai sai ko ba gibawa. su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya ce ko annabi ya ce kawai yanzu ku je kissa da muka yi baya ta yakin gazwatul azab da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a doki bisa uku a ɗauki ɗaya bisa uku na itacen madina ɗayan madina a baiwa a baiwa gafan su koma sai sa ce mai Allah ya umuce ka da haka haka kake so a yi in haka ne mu yi amma in shawara kake nema to muna da tacewa kun ji in Allah ya abu ɗaya ne abu ɗaya ne amma su a fahimta su in dai Allah ya ce to babu wani abu in umnabi umuni ya bai to aikatawa kawai za a yi amma in shawara yake nema ta su su suna ganin sabani haka kun ga matsala ɗaya zai yi ga abin da suke gani amma in abin da Allah ya umuta abin da annabi ya umuta to shi suke su aikata hadisi ya tabbata cikin sunan Abi Dawud daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wata rana Annabi sallallahu alaihi yana sallah da takalmi ka bayyana sallah da takalmi baya ne sai kawai ya cire takalmi ne sai suka cire takalminsu su suma da aka gama sallah sai Annabi ya ce ma amanakum ala khayri alikum kuma balikum khalaqtum ni alakum me yadda ne ku ana sallah ne kun cire takalmin su suka ce ra'ayna ka khalaqtana alayka fa khalaqna ni alana mun ga ka cire takalmin kuma muka cire namu wata cikakken koyo kawai duk abin da kai shi ne daidai don haka kawai muka aikata duk abin da ce kawai aikatawa muke yi to haka ya kamata ka kasance yau zai wani abu bai burge ka ba zai wani abu ba ka iya aikata cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abin da Allah ya umurta in baka aikata ba akan baka iya aikata ko don kasala ne ko don wani abu ne to kana da zunubin rashin aikatawa amma aikin ka zunubi kai amma in ra'ayinka da kwakwalwarka ta gano cewa ba daidai ba ne to kan halaka ka lalace kai ma ka san tun a duniya ka bai kai ka gano ba daidai ba ne yanzu kuma wani abu aka yi na dokar Najeriya ko dokar wata ƙasa akai baka kika kare wanda zai aka taka cewa akai a ganin ka ba sai an ji wani dogon process kafin a gyara to bale dokar Allah da dokar Annabi da ba irin doka ba irin dokar mutum bane idan kage wando bai yi maka ba sai kasance cewa kai ba ka ɗage wanda kana nan kana aikin zunubi amma ka yi suka a kai ka yi izgili ka ga cewa ba daidai ba ne har ka yi suka ga abin ce yanzu ka ci gaban Allah da manzon shi Allah da manzon shi sun yi hukunci ka zo ka nuna ba daidai ba ne gemu in baka yi akewa sai zaman ka baka da gemu kana da zunubin wanda bai aji gemu dole sai aske gemu amma ka ci gyara annabi sassan ya ce a aji gemu kai ba ka ajiye ba kuma ka ci gyaran haka to akwai haɗari kwarai da gaske hijabi ne za ka iya kawo ki jikin jikinki ko ina kamar yadda matan annabi ke yi na na aisha radiyallahu anha tace muna aikin hajji mai aikin hajji ba ta sami kaji, ba ta rufe fuskarta tace ce in muna aikin hajji muka biyo cikin maza sai mu saukar da niƙajin mu me yasa wata suna son ta ce mu kullum cikin niƙaji muke amma in an zo aikin hajji ba a sa niƙaji don haka ba mu sawa amma shi ma aikin hajji in mun zo cikin maza sai mu sa niƙaji mu rufe za ki iyawa kila wani sashen jikin ki na fita kina nan a matsayin ki na mai zunubi mai sako a kan rubuta zai miki amma kake yarda ki soki wannan abu ki nuna ba daidai bane wanda shi Allah ya sauka shi annabi ya yi umarni, shi ma annabi suka yi shi mumin ne suka karba shi ne addinin musulunci zaka mu kiyaye kawo ra'ayinmu da nuna ba daidai bane da nuna mun ci gyaran musulunci da ya ce kaza akwai wanda ya ce wata shekara inda an ɗage azumin gida wannan shekara wai a ɗage azumi da ramadana kaga wannan izgili ne yin izgili ne ganin cewa kamar ko ni kana iya faɗi ne kuma ba haka bane ko da ka faɗi ba shari'a mutunci ake ba ka sha ba za ka sha inda Allah ba sannan kuma Allah bai ga karaya cikin zuciyar ka ba ni ka wuya ga lamurra ne ni ka wuya ga umumi ne za ka wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin ba zai taɓa yiwuwa ga wani mumini ba zai kamata ga mumini ko mumina ba idan Allah wa rasuluhu amran idan Allah da manzon shi sai yanki hukunci an ya kuna lahumul khiyaratu min amrihi ya kasance akwai zaɓi ga wannan al'amari ya kasance kai kana da wani naka zaɓi daga al'amarin ki wa man ya'ti Allah wa rasulahu wanda ka ya saba ma Allah da manzon shi fa kan balla balada mubina haqiqa ya fata fata bayyananna idan aka kawo maka wata mazhaba ta cikin haka ce amma ta saba ma hadisi nan kuma hadisin nan haka magabata suka fahimce wasu daga cikin magabata sun fahimce haka kai kuma mazhabarka ta saba mai to ba zai taba yiwuwa ba ka ce kai a'a mazhabarka za ka riƙe fahimtar malamin ka za ka riƙe ra'ayin ka za ka riƙe me yasa yake idan wasu magabata sun fahimce don wata ran yakan kasance hadisin ba haka yake ba karancin ilimin ka da karancin fahimta ke sa kai ka fahimta haka in kai ka fahimta haka yana yin sabai ba su fahimta ba kenan ai ba su fahimta ba masu bi musu ba su fahimta ba ana fahimta alkitabu wa sunna ne ala fahmi salafil umma dole sai fahimta littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yadda sahabbai suka fahimta da tabi'ai da tabi'u tabi'in su ne salafu hadhihi umma Allah ya ce man yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda وَيَتَّبِعْ Allah ce mun shaƙiƙin rasula wanda yawa annabi shaƙiyanci yawa annabi kangaranci ya fi biya hanyar annabi yin ba ma ta bayyana lahul huda bayan ga shirya ga hadisi an karanta mai ga aya an karanta mai sai Allah ce wa ya gaira sabilil mu'minina kuma bi hanyar waɗanda ba ne ba shine hanyar waɗanda ba sahabbai ba lokacin da aka saukar da wannan ayar wa yattabi ghayra sabilil mu'minin babu mu'mini in ba sahabi ba lokacin lokacin babu tabi'i ko ɗaya bayan duniya babu wanda ya biyo su babu malamai zaka su ne almuminu na gaskiya sai ka bi hanyar da ba ta su ba an ce duk sahabbai sun yi ijima'i ko sahabbai suna da kauli biyu akan wannan matsala gaba ɗaya da tabi'ai to kai zai halatta ka kirkiri kauli na uku idan kai ya haka wai ka bi da kudin alakin wallahi ma ta walla za mu biyar da shi ta inda ya bi wa nuslihi jahannama kuma za mu sa shi jahannama wa sa'at masira kir da makoma a cikin jahannama an makomarka wannan ayar mai girma ce don haka ku yi wa'azi da ita a masallatanku ku yi wa'azi da ita a majalisanku ku yi wa'azi da ita a unguwanninku ku yi azumi wa'azi da ita inda kuke zama ku karanta wa mutane in kuka ji wani ya yi izgili da gemu da tsage wando wani ya nake ga biyan wata maza ba ga hadisi ya bayyana wani yana cin gyaran musulunci akan raba gado wani yana cin gyaran musulunci akan cewa miji shi an saman mace wani yana cin gyaran musulunci da yake mata su tsaya gida sai ku ce mai wa mata ne mu'minin wala mu'minatin ai bai yiwuwa ga mu'mini ko mu'mina idan qaballahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzon shi ta yanke hukunci an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim idan wannan mu'minin ko wannan mu'mina suna da zaɓi kan al'amarin Allah da manzon shi wa man ya'ti Allah wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi faqad balla bayalan mubina hakika ya bace bata bayyananna kun ga mun ce asali ka ga zaidu ne ga aya ta gaba ita ma wa idza qulu lil ladhi asama من أعطى الله عليه ومن عليه عليك زوجك أمسك عليك والله مبديه وتخشى الناس الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زوجناكها لكي لا على المؤمنين حرج في أزواج أبنائها في إذا وكان أمر الله مفعولا. قال لك مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ka tuna lokacin da kake kake ce ma wanda Allah ya yi ma ni'ima ni'imar musulunci da duk ni'imomin rayuwa wa an amsa alaihi kai ma kai mai ni'ima ka da bawa ne ka tasi. shi take ce mai amsik alaika zaujaka Kana ce mai rikima takka a ah, wata illaha ka ji tsoron Allah wa tukfi fi nafsika kai annabi kana koyewa a cikin rakka mallahu mubdi abinda Allah fa zai bayyana da shi wa takshan nasa kana jin tsoron mutane munafukai su dinga yawo da kai cikin madina suna magana wallahu ahqqu an takhshahu Allah shi ya cincinta a ce ka ji tsoron shi falamma qaba zaidun minha wataran lokacin da auren zai ya kare da ita zai ya gama bukata sai da ita auren sa ya mutu zawwajnaka sai muka auren maka ita likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim domin ya kasance babu laifi ga muminai su auri ƴaƴan iyansu na reno idan suka saki sake su idan qadaw nuna waqa idan sun gama bukatar suka sake su wa kana amrullahi maqula lalle al'amarin Allah ya kasance a zartarwa wannan ayat malaman tafsiri sun yi ta faɗin sababin saukarta sun yi ta faɗin abubuwa da yawa amma duk maganganun da suka faɗi maganganu ne waɗanda guda tafi inganci abinda da yasa zan faɗi wasu daga cikin wa'annan maganganun domin ko da kun ji su kusan malamai sun mayar da su cewa ba su da inganci cikin su akwai cewa annabi sallallahu alaihi wata ya je gidan zaidu ya je gidan zaidu bawa ne ne kun ga shi ya je auren mai zainab ko mun faɗi a waccan aya sun aza shi ce so ya ce ba shi ce so ba a zaidu ya ce so daga baya har suka so su hana Allah ya saukar da waccan aya to da annabi sai sai gidan zaidu sai zaidu bai nan sai ya ga ta zaidu sai zai zaidu sai ta burge shi sai ya ji cewa yana son ta sai daga baya da zaidu ya kawo mai karar ta ba ta yi mai da'a sai annabi ya ce ka ji tsoron Allah ka rike matarka shi ne sai Allah ce kana koyewa cikin ranka cewa kana son ta abinda Allah zai bayyana amma wani kaulin bai da inganci kuma bai da kyau ma a jingina ma annabi sun sallama shi da ba nan man tafsiri ba su faɗe shi ba da ba mu kasance mun faɗe shi ba duk sauran akwai din irin wannan kauri ya akwai kaululuka da yawa game da wannan ayar cewa annabi sun sallan ta zo samu abu ne ya ganta ya je yana son ta annabi sun sallan ya ganta ne ya je yana son ta tun farkon aure annabi sassan ya je yana son ne domin ya ga cincin tattali amma dukkanin waɗannan ƙaunukan ba su inganta ba game da za mu ji imamul kotobi a cikin tafsiri ne sai yace yake wawuya an ali bin al-husayn an rawaito daga ali bin al-husayn zainul abidina yan wannan kaulin nashi shine mafi karfi wannan ali bin al-husayn zainul abidina jikan ali bin abi talib ne dan husayn bin ali bin abi talib ne ali bin al-husayn bin ali bin abi talib radiyallahu anhu ana ce mai zainul abidina mutum ne mai kammala mutum ne mai natsuwa mutum ne wanda Allah ya wa kyawu ga ya cikin ahalul baiti kuma Allah ya sa mai farin jini cikin jama'a wata rani ana hikaito ya je aikin hajji sai ɗaya daga cikin ina tsammanin abdulmalik ne abdulmalik bin hisham ko ɗaya daga cikin mutanen banu umayya sarakunan banu umayya shi ma ya je ka'aba ta cika yin cinkoson nan da ake za a yi tsawafi ga sarki an zo da lema sai ana jiran mutane su rage sai sarki ya shiga ya yi tsawafi to bani umayya sun zo daga sham daga sham suka zo aikin hajji a makka za ka ananin sarki yana cikin lema da fadawa gefe ana jiran jama'a su rage shiga saboda an yi cinkoson da ba a iya rage jama'a kawai sai ga wannan hussein bin ali al abidin dama akwai wani abu tsakanin banu umayya da kuma ahlul bait wannan sanannen abu ne don haka da aka da aka zo kawai yana zuwa sai jama'a suka dinga jayewa ana cewa ku tsaya ga ala gafarta malam nan ya zo aka jaye ne ya shiga a wani bafa da ya gani sai abu ya ba shi mamaki sai tambayi sarki ta ce mai wani na wancan sai ce ban san shi ba sai zo ban san shi ba to sai wani mawaki na kusa sai ce hazan ladhi ta'rifu al-batha'u wa ta'atuhu wal baytu ya'rifuhu wal illu wal haram هذا ابن ibadillahi عباد الله كلهم هذا التقي النقي السيد الكرم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وما قولك من هذا بظاهره الأرض تعرف من أنكرت والأجل yace yace yace yana yabo ne yace ya farkon waka yace hadal ladhi ta'rifu al-batha'a wa ta'atuhu wannan garin nan da kahin a shigo maka in ya taka da shigowa shi ma garin ya san cewa wani ne ya shigo wal baitu ya arifu dakin Allah ne da kike gani ya san shi wal hillu duk inda ba makka ba ta san shi wal haramu makka ba ta san shi fa zabu khairu ibadillahi kullihim wannan shine dukan mafi girma mafi hairin bayin Allah dukkanin su hadar da kai lillahi hadu ne ibadallahi kullum hadar taqiyu wannan shine maji tsoron Allah nan annaqiyu karkakaccen nan alkaramu wannan shine mai karancin nan azabnu fatimata in kunta jahiluhu wannan jikin fatima ne fa in baka san shi ba bi jaddihi anbiya'ullah qad khutimu da kakani aka cika annabawan Allah gaba daya yace yace wa ma qauluka man hadha bi zahirihi shi wanda kai wane ne wannan wannan bai cuta tai al'ubu ta'rifu man ankarta wal ajabu da larabawa da baubayi kowa ya san wanda kai ikari kowa ya san shi yace ala qala la aqu illa fi tashahudihi shi ba a taba tambaya ta yace la ba sai tashahud sai yace ashhadu an la ilaha illallah nan dai sai faɗin la saboda karanci ne shi ko la bai cewa yace laula tashahudu sarat la umuna abu da ba a ce baban da ashhadu an la ilaha da tahiyya da ake karantawa da shi dulla take na amce da shi bai taba cewa la irin yare mai zambo yana cewa kai kace ba san wannan ba kai kira dan banu umayya kace ba ka sani zainul na ba to mutum ne mai karinci sananne wanda aka sani wanda haka mallanta take sai kasance an girmama mutum da mallanta abinda bai mulki bai samu irin wannan girmamawa ba da mai mulki tsaye da lema yana jiran a rage ya shiga shi kuma yana zuwa kuwa ya ce a ah, ga zainul abidina ga zainul abidina ku bude ya shiga ku bude ya shiga saboda girmama shi da ake yi sananne ne mai girma sosai cikin ahalul baiti cikin shirin mu da muka yi na dausayin ahalul baiti ko masoya ahalul baiti mun yi magana akan shi a cikin halka daya musamman da tarihi ne da irin gudunmuwar da ya bai to shi ke ba mu labarin sanda ya sauka wannan aya ku tsaya ku ji maganar da ya faɗi ta fi kama kai kuma dukkanin mallaman tafsiri game da Imam Qurtubi yace sun tafi akan ta yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana qad au Allah ta'ala ilaihi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mai wahayi wata ku tuna wannan ayar tana cikin wanda an zai malami ce inda Allah zai koyi wata aya inda manzon Allah zai koyi wani aya da wannan ayar zai koyi watan duk cikin Qur'ani babu ayar da kawwa annabi anani kamar wannan ayar yanzu ɗanai na yake ya aure mata bayan ya aure wannan matan an samu matsala a gidan ya zo ya annabi kara annabi ya yi sulhu kuma daga baya annabi zai zo ya aure wannan matar yau in malami ne sulhun aure daga baya aure ya ce kashe mata aure ya aure ta ko alƙali ko ba ta fita ba sai alƙali ya yarda ya yi sulhun aure ko malami ya yi sulhun aure daga baya ya dawo ya aure wanda ya sulhun aure ya shiga uku gare ne sai an ya gaba inda ya aniya sai an dinga tuka ta ana dinga nuna ne ko ina ya yi to irin wannan ajiyar ne ta auku da annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga akwai nauyi sosai kuma musamman wanda ya wasu aure ɗanai ne kuma ɗanai na riko wanda yake su larabawa suna da al'adar ba a auren ya dan riko don idan Allah da kan cewa inda ba aure sai ce wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum saboda zaidu aka kawo nan ne aslabikum sai ce da matan ƴaƴan ku waɗanda tsatsawan ku waɗanda kuka haifa banda ƴaƴan riko domin a fidda zaidu a ce banda zaidu to shine sai zainul abidin sai ce muna kana kada Allah ta'ala ilaihi Allah yawa annabi wahayi anna zaidan yutalliqu zainaba cewa zaidu zai saki zainab wa annahu yatazawwajuha bi tazwijillahi iyaha cewa ka aure ta Allah bi auren ma ita yanzu babu wanda ya san wannan ba aya bace ba qur'ani ne? kawai an wa annabi wahayi cewa zaidun nan da kake riko matan nan tashi zai sake ta kuma Allah kai zai auren ma ita tayyib falamma tashakka zaidun lin nabi sallallahu alaihi wasallam khuluqa zainaba lokacin da zaidu ya kai ƙarar halayen zainab da annabi sallallahu alaihi wasallam wa annaha la tuqimu cewa ba ta yi mai ƙa'a zai wahala ta yi mai da'a kuma saboda ba quraishiya ba hashimiya tantaccen bawa babu kufi tsakanin su babu a tsakanin su laita laha bi kufri ba daidai yake da ita ba in ba daidai na imani ba babu abin da daidai tsakanin su quraishawa ganin suka sun fi sauran larabawa ma ba su da aure sauran larabawa cikin quraishawa banu hakim suke ganin sun fi kowa sun kai ƙarshe to ta ya za a yi a ce kuma su aure ta aure bawa in cikin bawa wanda bai da da don haka Allah ya ce sai an yi aure ta yadda an yi aure wa ne. kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim to za ka sun yadda khiyaratu min amrihim za ka sun yadda a yi aure amma dai ba ka ganin ya kai wanda za ta yi mai da'a za ka sai aka ce samun matsala gidan ana samun matsala shi kuma Allah ya sauƙin da annabi ai sakin ta ma da yi Allah zai auren ma ita ya kawo ƙararta inda annabi cewa halayenta ba su yi mai ba ba ta yi mai da'a wa alamahu annahu yuridu talaqaha ya ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai yake ya sake ta kaga annabi ya ta cikin ta zai Allah ya tarar da ni da sake ta kuma in sake ne sake ta shi annabi zai auren ta fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ala wajhi adadi suka yi mai ladabi da na tafsirtuwa wal wasiyya da yin wasiya ittaqillaha fi ka kaji tsoron Allah da zancin da kake faɗi wa amsik alayka zawjaka ka rike matarka wa huwa ya'lamu annahu sayfariquha annabi sallallahu ya san lalle kakin ta zai tunda Allah yake mai sake ta amma ya baki shawara ka rike ta kaji tsoron Allah ka rike ta wa yatazawwajuha ya san ki zai aurenta wa hadha huwa alladhi akhfa fi nafsi wannan ne ya boye a cikin rai ne da gaya mu zai duba Allah ya sanar da ni ma ka fice ta za a aure sai ya boye wannan walam yurid an ya'murahu an ya'murahu bis baya son ya umurce ya ce sake ta lima alima annahu sayuzawwijuha saboda sanin da in yi sake ta ma ci zai aurenta wa khashiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yalhaqahu qawlun minan nas annabi sai ya bi ya tsoron cewa zancin mutane ya riskai a sun dinga aibata shi fi an ya tazawwaja zainaba ba da zaidin cewa ya auri zainabu bayan zaidu ya sake ta kuma shi yake zaidu ya sake ta ya sake ta ya aure ta wa huwa maulahu ga zaidun nan an cikin bawa ne ne wa mara amarahu bi talaqiha kuma shi ya umurce shi ya sake ta fa atabahu Allah ta'ala ala hadha al sai Allah ya yi mai fada akan wannan abin da yayi min an hakiyan nasa cewa ya ji tsoron maganar da mutane za su faɗi fi shay'in kada abahu Allah ga abinda Allah ya halatta mai shi bi an qala dan cewa da yayi tik kai da matakka ma inni annahu yuqaddisu tare da ya san saki zai yi a sakin ta zai tunda Allah ya ce sakin ta zai yi amma yake ka rike ta wa a'lamahu anna Allah ahqqu bil khashya Allah ya sanar da shi cewa shi ya fitin cinta shi ya fitin cinta ya ji tsoro ne ai fi kulli halin da kowane hali qala ulama kuna daga nan maganar rijal da ta kare kala ulama'una sai imamul qutubi yace malaman mu sun ce rahmatullahi alaihi Allah ya muku rahama wa hadha alqawlu ahsan ma qila fi ta'wil hadhihi alaya wannan fasara ita ce mafi kyau ta kyautatuwa da aka yi ga wannan aya wa huwa alladhi imam al-qutubi yace wa huwa alladhi alayhi ahlu at-tahqiq ga wannan ayan masu ta tahqiqi suke linal mufassirin na mallaman tafsiri wal ulama'i da manya-manyan malamai a rasihina waɗanda kafas su ta tsayu a ilimi ka zuhuri kamar imamu zuhuri wa qadi abubakar bin al-ala al-qushairi da qadi abubakar bin al-ala al-qushairi wal qadi abubakar bin al-arabi da qadi abubakar bin al-arabi wa gairihim da wasu su duk kan wannan suke cewa wannan shi ne daidai a Sheikh Muhammadu Al-Amin Shankiti rahmatullahi alaihi cikin abuwa Bayan yake at abinda at insha Allah in Allah ya ji cikin wannan matsala kuwa ma zakarna shi abinda mun ka ambata bayan ya kawo wannan kaulin annal qur'ana dalla alaihi cewa wannan maganar ta Hussein bin Ali Ali bin Hussein bin al ita qur'ani ya nuna ah, wa huwa anna anna Allah alama nabiyahu cewa Allah ya sanar da annabi ne sallallahu alaihi wasallam bi anna zaidan yuqalliqu zainaba cewa zaid zai saki zainab wa annahu yuzawwijuha iyyahu cewa Allah zai auren mai da ita sallallahu alaihi wasallam wa hiya fi dhati waqti ta zaid a lokacin tana ƙarƙashin zaid yana aurenta Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shata falamma zai bin ilayhi lokacin da zaidu ya kawo ƙararta inda annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai annabi ya ce amsik alayka zawjaka wattaqillaha ka riƙe matarka ka ji tsoron Allah fa atabahu Allah ala qawlihi sai Allah ya yi mai faɗa, Allah ya nuna mai bai dace ba da maganar da yayi ta cewa amsik alayka zawjaka ka riƙe matarka ba'da an allamahu annaha satasiru zawjatahu bayan Allah ya sanar da shi Zainab za ta kasance mata tai wa khashiya maqalatan nas annabi ya ji tsoron abinda munafukai za su cewa an Kulu su ce law azhara ma alima min tazwiji ya da annabi ya bayyana da ya san na ni zan aure ta ah, su ce ta zawwaja zawjata nahu ya aure ya dane fil waqti alladhi hiya fihi yiwutu ah, da hiya fi ismati zai a wani lokacin ta kasance cikin cikin isma cikin auren zaidu tun wannan lokacin yake son ya aure ta haka mutane za su faɗi sai shek mahmud ya ce wa dalilu ala hada amrani dalilin da ke nuna wannan fuskar ita ce daidai al'amari guda biyu al'awwal al'amari na farko kuwa ma qaddamnahu shine abin da muka gabatar da shi min anna allaha jalla wa ala cewa allah madaukaki mabuwayi kala ya ce wa tukhfi fi nafsika ma allah mujii kana koyewa cikin ranka abin da allah zai bayyana suwa kare ya san wani abu cikin rai ne abin nan da Allah ya sanar da shi wanda Allah yake zai bayyana da shi ne, sai ce wa hadha allazi abdahu Allah jalla wa ala wannan abu da Allah madaukaki mabuwayi ya bayyana suwa kuwa zawaju iya shine aurar da ita da yayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi da cewa da ya falan ma qaba minha wa qalan zawajnaka wannan ne zawajnaka ha shine aka sanar da Annabi sai Annabi ya koye bai faɗa ya ma ba bai ga ma jama'a ba walam yubdi jalla wa ala shay'an Allah maɗaukaki mabuwayi bai bayyanar da komai ba ma za a muhu ga abin da waɗancan malaman ko ɗancan mutane suka raya annahu a habba cewa annabi son ta ne yake Allah bai ce ai mun san kana son ta ba sai Allah ce ka koyi abin da Allah zai bayyana suwa babu abin da kuma Allah ya bayyana zuwa Allah muka auren ma ita za ka ta gane cewa Allah ya gaya ne zai auren mai da ita ne da Allah ya ce ka koyi cewa kana son ta tunda Allah kwata-kwata yake faɗi ko Allah ba ya koyi komai sai Allah da ce ka ɓoye cikin zuciyarka kana son ta ba sai ka ɓoye abin da Allah zai bayyana suwa to ina Allah ya bayyana suwa gaba ɗaya ba a samu inda Allah ya bayyana suwa ba sai bayyana da cewa mu auren ma ita za ka shi ne dai wannan Allah ya gaya ma annabi ne cewa za mu auren maka za mu auren maka ita walau kana zalika huwal muradu da abin da ake nufi annabi son ta ya gaina lil abdallahu ta'ala da Allah ya bayyana da shi kamar ka mai da ka gani don Allah ya ce mallahu mubdihi abin da Allah zai bayyana suwa sai kuma aka samu Allah bai bayyana da cewa sun ta annabi kai ba al'amru sani al'amari ne da ke nuna haka annallaha jalla wa ala cewa Allah mabuwayi madaukaki sarraha annahu huwa allazi zawwajahu iyaha ya faɗi cewa shi ya auren mai ita kuma saboda wata hikima saboda ne da annal hikmatal ilahiyya fi zalika domin wata hikima ta Allah da yake so ya yasa ba haka dai Allah ya auren mai ita ba ko wata hikima da yake so shine at-tazwija fi qasd wa wannan auren huwa qatlu tahrimi azwajil adiyai shine Allah ya yanke harancin Allah ya yanke harancin aure ƴaƴan riko fi qaulihi ta'ala ga cewa da Allah ya faran ma qaba zaidun min hawa qaran lokacin da zai ya gama bukata ta yasa ke ta zawwajina kaha sai muka aurar da kai ita shine da Allah ya ce ma annabi ya boye saboda ne Allah ya likai saboda yanzu ga dalilin nan likai la yakuna alal mu'minina harajun domin kai ya kasance akwai kunci ga muminai fi azwaji ad'ayaihim da matan wa su da riko idan qabau hunna wa idan suka gama bukatar su da su fa ta ta'ala ce wanda Allah ya yi kai la yakuna alal mu'minina harajun domin kada kasance akwai kunci ga muminai ta'alilun sarihun wannan illa ce kwata-kwata li tazwijihi iyaha ga auren mai da ita da annabi yayi lima zakarnahu ga abin da muka ambata Ah, don haka wannan sai nuna kwata-kwata wannan shi ne dalili cewa annabi ya ganta ta burge shi ta kawo mai abu ta burge shi wannan duk bai inganta ba domin Allah ya ce mallahu mubbihi da Allah bai bayyana suwa kuma duk Allah bai bayyana da wannan ba sai Allah ya bayyana da ni ne auren ma ita kuma Allah ya bayyana da dalilin da ya sa auren mai ita domin me domin kada ya kasance ga mu'minai sun shiga cikin kunci ga ƴaƴan ah, ga ƴaƴan ga mata ga ƴaƴan matansu na yuku tsayin da aka tashi aurenta wani abin mamaki ya auku da aka tashi aurenta sai annabi sallam sai ya aika zai ya je ne mai ya nemo mai ta aure saboda yanzu abu yawa annabi sallam yawa yawa annabi sallama nauyi sosai kamar da cikin sahih muslim daga hadisin anas yace lamman qabat iddatu idda zainab lokacin gida idda zainab ta tsare duk cikin kisoshin can da malaman can ke faɗi babu wanda ya faɗi domin ya cika da annabi dukkaninsu suna faɗin ta ne suna kawo suna hidda girman zaidu cewa cikinsu akwai ita kawo da zaidu da annabi ya zo gidan ah, zaidu bai nan annabi ya ganta sai ta burge shi sai zainab ta gane annabi ya burge ita ta burge annabi da zai zo ta gane ta shigo zan sai annabi ya aure shi eh saboda girma da zai cewa annabi bai ma ji ko bai ba sai ta in annabi yana so su aishe kamata in saka amma duk bata inganta ba duk da ta nuna falalar zaidu amma kuma kamar akwai dan tuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi haka dukkanin su kuma ba da gangan suka yi ba irin su ne wancan mutumin yake dauko yake kun gani ko ya ta suka sabai ta suka annabi da irin waɗannan kisoshe wanda asali an yi su ne domin a girma da ɗaukaka kuma mallaka malamai ne suke ta nuna fassara sai ya laƙa ya ta soke soke ya zaga ya ci zage zage mallamin gari mai babban rawani <laughs> ah, lokacin da idda ta kare ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da zai sai annabi ta yake ma zai sun san matsayin zai a gida annabi sallallahu alaihi wasallam kamar din gida yake ba hadisai da yawa zaka ji an ce sai ali ya shigo da fatima da zaidi su tare suke duk ɗan gida ne cikin gidan annabi ne don haka kafin zuwa musulunci ana ce mai zai dubni muhammad zai ɗan muhammad shi ɗan cikin gida ne ko da yaushe an ce an shigo ko rigima aka gidan yanzu ko lokacin da na aisha allahu anha ta yi ta yi wani aka yi mata wannan kazafe ai shi ɗai da annabi na tsallu su ɗai an mazan da annabi ya nema shawara kuma su suka taso gidan suka taso su cikin gidan suka taso su cikin gidan aka rene su cikin gidan suka taso da komai da komai za ka shi ɗan gida ne za ka tunda annabi zai aure ɗan gida ake aikawa ɗan gida ake aikawa ne ma aure sai annabi ya aika zaidu sai ya ce fazkurha alayya wani hadisi a cikin sayi musulun sai annabi ce ka ka gaya mata ina son aurenta kala sai ce fan tsalaka zaidu sai zaidu ya tafi yanzu Allah ya sanar da annabi zai aure ta kafin a aure kafin a saukar da wannan ayar fa alamma gaba zaidu min ha watsana zawwajnaka shi annabi an riga an sanar sai zaka abu yayi nauyi sai aika zaidu sun tsalaka zaidu sai zaidu ya tsaye kamar za mu ji cewa tanbiya saukar da ayar hatta a taha har zaidu ya zo inda take wahiya tukammiru ajinaha tana rufe gayinta wato tana wani abu na fafa gayi ko rufe shi ko wani abu kala sai yace mara aikiwa, ki zaidu yace lokacin da ni ganta abu matwita da ita wani girma a kirjina uwa ta ce yanzu uwan mu ne ne kuma yake yake hatta mustaba wani an ilai, ilaiha yake sai ni kasa kallon ta ma saboda yanzu matsayin uwa ta ce ganin girman ta nake gani an yake yake an anzura ilaiha ne kai masalatu an anzura ilaiha na kasa ko kallonta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakaraha domin annabi ya ambace ta cewa auren ta zai yi sai ce fa wallahi zahari sai ni juya baya ni kasa kallonta wani kastu ala ake da sai ni ga tafiya da baya da baya da baya da baya yanzu ya fuskanto ta ya ganta ya ga kai idan ya ganin ta uwa sai ce sai ya juya da baya ya dinga tahowa da baya da baya shine wani fastu ala aqdi ne dinga tafiya da baya da baya fa kuntu sai nake ya zainabu ya ce zainab arsalallahu rasulahu an yaskuraki a wata riwaya ce ina miki bushara Allah ya sa manzo arsalallahu arsala rasulullahi an yaskuraki manzon Allah ya aiko cewa a ambace cewa ta ga ya miki cewa yana son auren shi ƙara suka ce ma ana bisani ake shai al'adhatta wa amira wadda ta ce babu abin da zan zai fina istikara fina ne bisharar ubangiji na faƙamar ilanar masjidi ha sai ta tashi zuwa wurin tallata. ka tashi kana sallah za ka istikhara wa nazala alquran sai qur'ani ya sauko cewa falamma aba zaidin minha wa qalan zawwajnaka an gama aure an daura aure cewa zai da ya gama ta gama idda an auren maka da ita da ba magana aikawa ne bid'a kun ga annabi shi da Allah ya sanar da shi shine mallahu mujihi ko wa tukfi nafsika mallahu mujihi annabi ya aika a nemo mai ita aure duk sai Allah ya yanke lamarin sai ko aka daura aure daga sama shi ke ta ga ta zama mata tai da aka yi haka wajen a rasulullah sallallahu alaihi kala alaiha sai annabi kawai sai shiga inda take saboda bigayin izini yanzu bai bukatar izini saboda mai saboda Allah ya ce zan wajina ka ha ai ga an ɗaura aure an gama ma takkace yanzu faqala sai ce wala qadara aikuna fi zai ce hakika na gane mu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khubza wal lahama annabi sallallahu ya ciyar da mu nama da waina finan saddan naharu lokacin da yini ya tashi wata lokacin da wata gusan ke kenan fakarajar nasu sai mutane suka fito wakasiyar rijalu bayan an gama cin abinci sai wasu mutane suka zauna a gidan ba su fita ba ya haddasa suna suna ta hira filbai cikin gidan ba a bayan an gama abincin fakarajar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ni ji annabi sun ya fita wata ba tuhu sai ni ma ni ji shi faja ala ya tattabba'u hujura nisa'ihi sai da bi ɗakunan mata na yi sallimu alaihinna ya nemi su sallama waya kunna suna ce mai ya rasulallah ya manzon Allah kai ka wajatta ahlaka ya ka samu matarka da Allah ya ɗaura muku aure ala sai ya ce falamma amma adri ana akhbartuhu anna al-qawma qad kharaju aw akhbaruni aw akhbarani zai da ce na manta shi ni muke ma annabi yanzu mutane sun watse don na ga annabi ya mu ya kamata mutane sun zama cikin abinci su fita ni gaya ne cewa yanzu mutane sun watse ko shi gaya ne cewa yanzu mutane sun watse kala sai yake fan falaka sai annabi ya tashi ya tafi gidan hatta da kalal baita har ya shiga gidan fa zahabtu adkhulu ma'ahu litafizan shiga tare da shi fa alqa sitra bayni wa baynahu wa nazala al-hijab sai aya hijabi ta sauka wa fi riwayatin muslim wa ta riwayatin muslim la tarkulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nabiyin ilahu wanda yake wannan wannan aya za ta zo muna in ta zo muna za mu yi fassara ta lokacin za ta zo muna cikin wannan suwa ta wata to kun ji yadda aka yi wannan auren ita Zainab radiyallahu ana sai malamai suka ce Zainab ki Zaidi kun ga abubuwan da suka samai abubuwan suka samai na jarabawoyi yanzu da shi aka yi auren aka yi walimar kuma bai tsaya cikin wani tsaya gidan ba da annabi ya tashi ya tsaya tashi bi annabi shi dan yakiya annabi ne kamar yadda kake ganin malami da almajiri ne suna tafiya ko yake ganin basara ke da fada da fada ne ko wani da ABC ne suna tafiya haka shi sai annabi aka yi komi normal kuma ya ji abin shi ko alama cikin jiki ne da yi ba sai duk ku tsaya ku ji yanzu yi an kawo shi yana aka kawo shi bawa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya enta shi ya bar iyaye ne ya zabi annabi tun kafin wahayi kun ga bakin bakinta ko sannan ya saki mata annabi ya aura da ji ba aka yi komi da shi shi ma aka aika neman mata sannan ana ce mai zai dan muhammadu ya ci kowa girman suna qur'ani ya dauko ya ce uduhum da aba'ihim a kira su da wayansu a bacce mai zai zini mamar kun abu ya yi mai yawa habuku sai malamai suka ce sai Allah ya saka mai da shi da ambaci suna ne cikin qur'ani wannan kuma babban ce a ambaci suna ne cikin qur'ani ne nuna mana haka ubayyu ne ka'ab annabi sassa ya je inda suke yace Allah ya ce karanta min alqur'ani sai annabi ubay yace Allah ya ambace ni sai aka kuka saboda jin dadi Allah ya kira suna ne wannan aboye Allah ya kira suna ne shi kuma zai riga ana karanta a tahajjud ana karanta a tarawih ana karanta a cikin tafsiri ana karanta wa komai na zaidu ya ci na ubay ni ka. shi ne ubangi cikin kan annabi ya gaya mai Allah ya ce Allah ya ambaci sunana shi kuma ga Allah ya ambata yana cikin lauhul mahfuz yana cikin abin da mala'iku suke saukowa da shi ana ta karantawa kullum har duniya ta tashi ana falamma qaba zaidun minha wa qaran ana ta karantawa ana ta ana ta karantawa kaga sai Allah ya mai babbar sakayyar da bai wa kowa cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba inna ibamal jaza'i min izalil bala wa inna izamal bala'i min izalil jaza gwagwadon girman bala'i gwagwadon girman takayya da bala'i ya kasance ya girmama ya girmama sai Allah ya ne takayya wadda ita kuma ta girmama ta girmama shi dai an mutumin da ba annabi ba ci wani al'umma amma ki faɗi suna ne lada arba'in zayin lada arba'in ya'un lada arba'in dalun mai lada arba'in nunun da aka gaba ne zaidun domin ban ah, matsayi yake da shi ko talmini yake da shi za ka ya zama guda biyu ya zama harafi biyu don haka na goma goma lada goma goma kowanne kowanne lada goma goma kaga shi ya haka don haka lada lada arba'in kenan za ka ce Allah ya mai takayya da wannan zai dunna yana da falaloli da yawa amma wannan kaɗai ta isa falala akwai ita zainab bintu jahash ita ma da aka aura ita ma mace mai falala sosai cikin falalarta cikinta na na aisha rabiyallahu a anas rabiyallahu anhu yace kamar da ke cikin bukhari da muslim yace ma ra'aytu nabiyya sallallahu tura wasallam aulama ala ahadin min nisa nisa'ihi ma aulama alaiha cikin matan annabi ban taba ganin wanda yawa walima da kamar da yawa zainab ba aulama bi da akuya ya yi mata walima zainab mace ce mai kyau mace ce mai aji duk abin da ka cewa aji mace ce mai aji ita ka ta kai na aisha take cewa ita ka ta kai ta yi jayayya da cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam wai ta mu ta muku wani hadisi da na aisha ta yabe ta ita ma ajinta ana gane aji da abubuwa da yawa ba wai kawai da kuna da kuɗi ko kina da kyau kike da aji ba a'a cikin ajinta ta fi kowa kyauta cikin mata annabi sallallahu alaihi wa sallam ta kowa sadaka ita ake kuma ummul masakin ita ce annabi ya ce cikin mata na wadda ta fi tsawon hannu cikinsu ita za ta fara rikana kuma ita fara rasuwa cikin ajinta zainab shi ne ta bai kai ta ta faɗi abin da ba haka ba lokacin da aka yi wancan kistar na gaya muku tana da arziki sai lokacin da aka wa na aisha annabi bai kira kowa ya ba shi shawara bai tambaye shi sai na kusa kusa da shi kawai duk waɗanda an san lamarin suna da hankali suna da duk wanda aka yi da da hankali da kaifin basira amma akwai wasu waɗanda yake na annabi ne na kusa kusa ne za ka kira Ali bin Abi Talib dan nemi shawara ta ya kira Zaid ya kira nemi shawara ta ya kira Barira ya nemi shawara ta sai ya kira Zainab bint Jahsh ya nemi shawara ta da aka kira ta kare kishiyar ta ce ya kamata faɗi wani aiki ko sai ta ce ita wallahi da san komai ba ni ba san komai ba alkhair na na Aisha kawai na har wannan ma'ajinta ajinta ne yana nuna ajinta yana cikin abin da ke nuna ajinta ko ajinta ya zai kai kasance cewa wanda kuke faɗa da shi ba ka zo ka ci baji ne ka zo ka yi ta neman ƙarƙashiya ka zo ka yi da son kana son ka soke mutum in ka zo cikin jama'a kana son ka soke mutum ana ganewa ko da kana son ka yi suka ta kame wayo kake inda ka zare kaza kaza ana ganewa saboda yanzu na Aisha radiyallahu anha ummul mu'minina uwanmu ita ma ta zo tana yabon Zainab cikin ta dan faɗi illarta ta dan faɗi aibin Zainab radiyallahu anha saboda saboda kishi ta ce haka duk cikin mata annabi ba wanda ya kai yi kishi da shi tace lokacin alkala azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab bintu Jahash matan annabi sun aika Zainab bintu Jahash matan annabi da suna son wani abu suna kishi da Nana Aisha sai suka aika Zainab bintu Jahash wa annabi magana ita ita ce sa'anta wanda yake daidai da ita sai ta ce wahiyar lati ni min hunna ita ce daidai da ni cikinsu. ita ce wadda mutu daidai da ake cikinsu. filman zila a girma da ɗaukaka ita ta kai ni inda rasulullah sassa wajen manzon Allah ita ce da yana so na ita ma haka yake so ta watan tana da wannan aji a cikin gidan sai ta ce na na Aisha take cewa walam ara imra'atan qattu khayran fi min Zainab ban taɓa ganin wata mata ga addini ta fi Zainab alkhairi ba wa atqa lillahi ban taɓa ganin wata mata da ta fi tsoron Allah ga Zainab ba ta haɗu ko ba ta haɗu ba to haka ake haɗuwa in kina son ki haɗu a gidan mijinki idan ba a taɓa ganin wanda ta fi ki addini ba ba a taɓa ganin wanda ta fi ki tsoron Allah ba iyan kishiyoyin ki ɗauke su kamar iyan iyan relo gidan ki ɗauke su kamar ki, kina tsoron Allah kullum kina ibada kullum kina bauta wa asdaqa hadithan na na ban taba ganin wadda ta kai faɗin gaskiya ba kamar na zainab wa aukala lil rahim ban taɓa ganin mai sada zumunta ba kamar na zainab wa azama sadaqatan ban ga wadda ta fi girman sadaka ba mai babbar sadaka ku tuna na na Aisha fa ita ce ta yi sadaka da abin da ta mutu na shekara gaba daya kun ga mai hali ya samu irin wannan mai halin ko tace ban taba ganin mai girman sadaka ba kamar na Zainab wa ashadda fizalan li nafsiha fil amali ta تتصدق bihi wadda ta kai yawan kokari ta yi aiki don ta samu kuɗi ta yi sadaka ban taɓa ganin irin zainab ba wata ƙarubu biyu ta nemi kusanci ilallahi ta'ala ta ce ma a da ita kawai abin da an illarta da gare ta tauratan min jaddata akwai kawai rushi gare ta ya ce ka na fiha tu fiyu min halfaya amma tana saurin hucewa zai ta zai da tana saurin hushi ɗaya ta illarta amma kuma in ta yi saurin hushi saurin hucewa ta ke da kuma mutane masu saurin hushi Ah, suna da saurin rucewa ba hmm. ka lokacin da aka zo kamar na gaya muku ita ah, ta kasance ita kasance ta tsarkake kina na na Aisha lokacin annabi ya ya yace ya Zainab lokacin da aka wani na Aisha kazafi ma alimti ah, ma ra'aiti ni kike gani ga abin da ake faɗi labarin da ake tayi cewa ga abin da Aisha ta yi annabi ce me kike gani fa qala ya rasulullahi ahmi sam'i wa basari kace ya manzo Allah nikan zan kiyaye jina da gani na wallahi ma alimtu alaiha illa khaira wallahi ban san komai ga na Aisha ba sai alkhairi kaje da kishiyoyi kai kaga wannan kishiyoyi sun kai manya kenan ko gidan babban gida kenan dan wani lokaci da zamu magana akan su wani shiri da muka yi a Ramadan muka ta bai babban gida nake samun kishiyoyi suna magana tsayin haka in ba haka ba kishiyoyi faɗa aka fi suna yi da buge-buge ko da sauran su ga wani bidiyo a facebook jiya ko shekaran jiya ba san gaskiya sai ba an kawo amarya inda uwar gida ana kawo su ta tashi ta gige mata duka a kan ɗauka hoto to ko dai irin wannan da ke da ke ko irin zage-zage ko suka ko wani abu ake yake haka ake irin haka amma tana rasha sai ta yabonta ita ma yanzu daidai lokacin da annabi wani abu ya shiga cikin rai ne gare da na Aisha na ana zargin ta ana yin ta ce wallahi ko bai ban sani ba game da ita in ba alkhairi ba na na shi ta kuma cewa hiyar lafi na tufani ita take daidai da ni fa kama Allahu bai waraqi sai Allah ya kiyaye ta da waraqu da ta yi ta yi tsantsaye ba ta faɗi ba ta faɗi haka ba ah, ba ta faɗi wani abu ba zaka akwai hadisi da yawa da ke magana game da falalar uh, zainab uh, bintu jahash hmm. hmm. ayu haka na tace min lokaci lokaci lokaci haka nan za mu dakata abinda muka fari daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai in akwai tambayoyin da muke ansawa zamu za mutane ta turo taimakon marayu suna ta turo Allah ya saka musu da alkhairi duk wanda ya turo da wanda ke da niyyar turo da Allah اتفاقا مسو دا الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da yawon kiri tambaya ta shi na kasance mutum wanda na fi shekara biyar ina sallah amma a hannun hagu nake a rana kullum ana yin magana ana yin magana in yi da hannun dama amma ko na fara sai in koma hagu sai in koma sabida saboda saboda da ba hagu saboda na saba da hagu kuma ni ba ba hawa bane malam ne hukunci sallata sallar ka tana nan ta yi kyau kai kokari ka canza yin amfani da hannun dama da hannun hagu cikin mustahabbai suke cikin adab suke irin su wanda baya iyawa ko wanda ya kuso ya yi babu matsala irin su matsala su ka kiri da girman kai in ka kiri da girman kai zaka shiga cikin wannan aya wa kana lil mu'mini wala mu'minati idza qada Allahu wa rasuluhu amman an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا wannan zai zaka shiga cikin wannan aya in da gangan kake yi wata wani yana ciki da hannun hagu ya da bai isa hannun dama sai ce ban iyawa sai ce ba za ka taɓa iyawa ba har abada zai iya kai hannu na ga baki saboda ne saboda ya kasance ya faɗi da kamar da gayya ya kasance ya faɗi da su kawai ta wanke ake gudu amma kai ka saba sai kai tai ka jage kai tai kai in Allah ya sa ka biyo ka dinga yi da dama ya fi in ba ka bi da dama ba mustahaddi ne damantawa inda ake so a damanta ko a farawa da dama inda ake so a fara baya kare sallah baya kare alwala wallahu ta'ala wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullah malam tambaya matattu ta tsufa ba ta kayan azumi an ce cewa za ta don Allah yana kan tsarin bayanin a kan cewa. Cewa shi ne ta ciyar da miskini kullum kuma tana iya tukarawa sai ƙarshen Ramadan ta ciyar da miskinai talatin ko ashirin da tara dogaro ko azumi nawa aka yi za ta iya dafa abinci a in ban wani miskini daidai da zai ci ya ƙoshi ya an ba shi ya yi daidai da ta'ala. Wanda ya ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya dafa kamar da Allah ya rahama da ni da masu da masu saurari a yin don Allah ne da hukunci mai canza ta sha magani da zai da a ramadan kawai saboda ba ta son na gode. da muka hikaci fatawa da gare a lajinar da'ima da shirya albani ma gaba ɗaya su yi fatawa a kan cewa yana halatta muddin baya cutar da ita ta je ta tambaye likita ya ce baya cutarwa yana halatta duk lokacin da jini bai zo ba za ta yi azumi za ta yi sallah saboda al'ukumu ya zo ma a illatihi wujudan wa adama in jini ya fito haila ne za ta aje azumi in jini bai fito ba ba haila ba ne in jini bai fito ba ta haila misali yanzu mace ta ta ba haila kullum biyar ga wata sai biyar ga wata jini bai zo mace ba za ta aji azumi ba ba za ta daina sallah ba sai lokacin da jini ya fito ya kai goma ga wata sai goma ga wata ba wai haila ba kalanda ba za ka biyar biyar da kowane wata a lokacin da jini ya zo lokacin da jini ya doke da lokacin da jini ya zo za ka za ka iya shan maganin wannan fatawa abin da ya sa tana cikin fatawar da suka shahara sosai ana buƙatar ta sosai ba ga azumi ake buƙatar ta ba musamman ana buƙatar ta ga aikin hajji sai aka mace sai an yi tsawafin wada tsawafin ban kwana sai kasance suna jirgi na hudu da masu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance za ku yi tafiya tana haila sai annabi ya a haɗi ta satunahi abin da dakatar da mu ne ba za mu samu tafiya ba za mu tsaya mu yi jinkiri tun da kina haila mu jira ki sai kin gama haila ki yi tsawafi to amma yanzu wa za a ahadi ta tunani an ce jirgi na hudu kike jirgi zai tsaya jira wata alhajiya da awa maku lokal gamman babu mai jira ta jirgi na hudu zai taso kawai babu ma ruwan kowa da ita to haka yake duk ko ina a Najeriya ko ina a Afirka ko ina a Asia duk duniya wato zai kai mace dubu goma ka bukatar wannan fatawa a kowane aikin hajji ba abu bane mai yauni mutum miliyan uku ka zuwa aikin hajji zai yi mace dubu ɗari ba dubu goma ba cikin su suna bukatar suna haila lokacin da za su tafiya tunda ba lokaci guda ba ne lokacin da ɗan ƙasar nan za su tafiya zai wannan na haila wannan wannan wannan lokacin wannan za su abu ne wanda ake yawan fatawa da kunne na na ji Sheikh Muhammad bin Salih Usaimi yana wannan yana fatawa irin wannan a cikin masallacin makka ɗaya za ka suka yi fasawa cewa mace suna iya shan abin da zai tsaye da haila gobe ne aka ce za mu tafiya kuma gobe jinin haila na zai zo an ce jibi ne jibi jinin haila na zai zo bai so ita maganin da ba zai zo ba sai ya samu yin tsawafin man kwana in tafi shekara ba a yi shekara da aka yi tunki ko ce ne shekara ke tunki ta ce a yi shekara goma ke ne ce na taɓa ba da wannan fatawa a wajen karfi suna ya a dawo a tunki ta ce sai wani ya rubutun suka dace shaf muhammad bai salar usaimi ya dawo daga wannan kauli ya cewa ana iya shan magani kuna ne mai ya kawo nan da ya kawo nan bayan yanzu haka kuma ya san inda shan magani salar usaimi ya dawo daga wannan kaulin sai mu cire shi cikin masu ba da fatawa kuma da wannan ita ce fatawar lajinar da'ima ita ce fatawar shi shi da yake bayan wada cikin rubutun littattafai ne kuma ita ce fatawar da shak zafin jini albani yake bai biyu na halatta a sha magani a kai da haila saboda wani illa in an tsaye da hailan kuma to za a ci gaba da sauran abubuwa na ibada wa bahu ta'ala dukkan kan guda guda kawai assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya don Allah yana bayani akan waɗannan tambayoyi kamar haka na daya shine ne ne wanda ya tsaye da haihuwa saboda ya je a an ce shi sa ga yana halatta wanda RASAF cikin cikin fatawar da malamai suke bai shi ne ba a yin aure tsakanin as da as saboda ne saboda gudun a samu sikila su kaucewa ya fi ba dole ba ba su cewa dole ne ba su shari'i ne na aure amma yi fatawar da suke bai akwai lajinar fatawa ta kuwa ita ba da fatawa cewa idan akwai suna iya cewa za mu yi aure ba za mu haihu ba idan sun yadda da wannan sharaɗin to babu laifi daga kasance haihuwa masu su ne saboda ana son a haifi mai amfanin al'umma ne su kuma maslaki wani za su wanda zai kara ma al'umma wahala ne zai kara musu wahala ne za a same shi kullum bai cikin sallar jami'i yana can asibiti kullum bai iya fita cikin wani abu da ake in lokacin jihadi ne yana wajen kula da rashin lafiyar ɗanai ba ta kai zuwa makaranta ita matar saboda kula da ɗan da sauransu to tun da akwai haka to dama ana so a haihu ne domin ta kasance kari ga al'umma ci gaba ga al'umma sun ba da fatawa wanda a da suka yi aure to yana halatta su iya tsaye da haihuwa domin gudun samar da irin wannan wallahu ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله